لا تخوف على نور فويل للطاغية نورهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها وآتى له يحكم من دون الذين يخشون أعظمهم ثم تلين قلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فلا يضل أفمن يتقي بوجهه وسعى يوم القيامة إلا للظالمين ذوقوا كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتهم لا يشعرون فأذاهم لا بالدنيا أكبر لو كانوا يعلمون وجعل وعيات الناس كتابا قرآن ولقد وعدنا الناس كتابا قرآن جعلهم يتذكرون قرآن العربي القيصري لعلهم يتقون إن الحمد لله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 barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa a gwandu da ke nan unguwa a killa a jihar sokoto inda muke karatu tafsirin alkur'ani mai girma a kowane shi da kuma watan ramadan yau talata sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin fusilat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 فأما فإن أرضوا فإن أرضوا فقل أنت تكفر فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة فإن أعرضوا صاعقة مثل صاعقة وثمود إذ جاءتهم رسل بني أيديهم ومن ألا تعبدوا إلا الله to ina yi muku gargaɗe awa irin wadda ta samu adawa da samun samudawa kun makaranta ayoyi da ta yi magana wani abin da adawa suka yi suka kinjire suka karyata suka ce man ashaddu dunin na kowa suna ganin sun da sun fi kowa ƙarfi in an yadda sun fi kowa ƙarfi to ai akwai wanda ya halice su shi fi su ƙarfi Allah ya ce ya aiko musu iska mai tsananin sanyi cikin kwanaki da ke bibiyar juna kuma ya halaka su za ka je mun yi wannan bayani sai eh, yau samudawa dama ya ce ah, in arabu fa kul anzaltukum ya mithla sa'iqati adu wa samud to adawa mun ji abin da aka halaka su mun ji da suka yi mun kai suka yi suka da karfin da Allah ya ba su suna ganin wasu su karfi za su babu abin da zai aukuwa tun da suke da kowa karfin da Allah ya isko musu ɗaya daga cikin rundunoni na ne iska wanda ba a jin kuka ne sai dai yanzu an da iska ya gari ana jin kuka ne sai Allah ya ko musu wanda ba a jin kuka ne iska na azaba mai tsananin sanyi wanda shi ya sanadin halaka su wanda kuma su yi tsammanin iska zai halatta su ba ya ce Allah na da rundunoni za ku ci ne ko ba ku ci ne ba kuma irin iska da yake zuwa ba su sauti to bai saba halatta suwa ba kuma irin shi Allah ya ko musu ya halaka su to ga kuma Allah ya ce wa amma samudu amma su kuma dawa? wanda aka aika mu da annabi kenan annabi salih ko Yalla ce fa hadainahu mun nuna musu hanyar shari'a amma fastahabbu al'ama ala al-huda sai suka zaɓi makauta akan akan akan shari'a don haka Allah ya ce yayi musu bayanin hanya ya shiryar da su amma suka ki ji fa akhadhatkum sa'iqatul azabil hud sai tsawa ta azaban walakanci ta ɗauka musu bima ta ni saboda abin da ya kaso kasance suna aikatawa har Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahu amma samudawa mun shiryar da su Allah ya shirya da su fastahabbul ama alal guda suka zafi makauta kan shiriya wannan shiriya ita ce ma hidayatu dalala dama shiriya ta ta suka shiryu Qur'ani mai akwai hidayatu dalala ta nuna ma mutum an nuna maka wa hadaina mun bidai an nuna maka ga hanyar shiriya ga hanyar ita ce wannan akwai hidayatu tawfiq wanda yake kuma Allah ya datar da kai ka sai kasance wannan hijira ya kata kamar ta cikin suratul al'ami da Allah ya ba mu labarin annabawa shirya su guda goma sha takwas ya ce na ulaika alladhina hadahumullahu fa bi hudahum muhtadi wa'ancan su ne su ne ulaika ya ulaika alladhina hadallahu fa bi hudahum muhtadi wa'ancan su ne wa'anda Allah ya shirya suwa da shiriyar su ya kamata su yi koyi kaga wannan shari'a ta tauhidi wa'anda Allah ya dace da su wannan kuma shari'a ta ta an nuna musu hanya annabi sallallahu alaihi shi ma yi mai haka a cikin suratul qasas da kuka wuce a ce in innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ba ka shiryar da wanda ka ga dama Allah ke shiryar da wanda ya ga dama ba ka shiryar da wanda ka so Allah ka shiryar da wanda ya ga dama amma zai zo muna in mun gama wannan fusila zai zo mu cikin suratul shura sun zuwa karshen ta Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shirye zuwa can innaka la tahdi ila innaka la tahdi kaga ko wace ya fahimci bambancin shirya guda biyu zai gane wace ne shirya ce annabi sallallahu alaihi ke yi zuwa ga hanya na daidai shirya ta bayani duk wanda ya sauri bayani annabi sallallahu ya san hanya ce ta shari'a yake faɗi ga abin da za a iya kai aljanna ga abin da za a iya kai wuta ga abin da za a iya halakar ga abin da za a iya shiryar ga abin da annabawa suka yi a baya da mabiyansu ga abin da ya kamata ku ku yi ta irin wannan shari'a ita ce ma da yake galala ta nunawa ina nunawa amma ka mutum sai ya ansa ya ji to Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam da bafa ne Abu Talib to kai ka da wannan Allah da wannan to haka Allah da ya shirya wadance ya ce ulai sallabina hada Allah abi bi hudahu su ne wanda Allah ya shirya suwa ku yi koyi da shiryar su ku bi hanya shiryar su su Allah ya ga ya shiryar da su in ku fahimta kai ma bai wa'azi da kake babu abin da take Allah zai ce mun shiryar da kan mudawa suka zafi da ɗauka a kan shari'a to wa kake ka ce in ka faɗi kai sai an yi yanzu Allah da kai ne ke cewa san mu dawa mun shiryar da su mun nuna musu hanya suka zaɓi makauta a kan shari'a idan da ta kai na ka wa'azi ko sai an bi ko kuma mai wa'azi kaza in da yayi kaza da an bi shi ba haka bane Allah shi ke buɗe zukatan mutane yake buɗe zukatan wani da ya gada ba bai shirya da su wanda Allah bai nuna da shirya ba ba zai shirya ba dan shi kullum annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida ko man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu duk wanda Allah ya shirya suwa to ba zai bace ba wasu irin shirya ce idan yake tauhid ce irin eh, shirya da Allah ya ne muwafaka zai tafi amma kowa Allah ya nuna mai hanya kowa ya san daidai kowa ya san ba daidai ba wani shi bambanci a hadu sunna da jabariya da kadariya jabariya da ke ganin cewa duk abin da mutum ya ya yi a kai to shi ne haka wata tilasta shi aka yi ka'iri bai da rabi tilasta shi aka yi ka'irci su kuma kadariya su ce asali ba amma kaddaro mai komai ba kawai shi ya zaba ya tafi ahlus sunna suna tsakiya ba su bi hanyar kadariya da mu'tazila ba sannan ba su bi ba su bi hanyar jabariya ba Za ka tala ya ce wa amma sabudu fa namu amma sai mun gawa mun shiryar da su wata mun nuna musu hanya kafta habbul ama alal huda suka zaɓi makamta suka zaɓi in eh, ai magana makamta na ba ana yin ta ido ba ana yin ta basira akwai a'mal basar akwai a'mal basira makahu wanda bai gani da ido wannan wannan rashin lafiya ce ba illa ba ce sannan amma akwai wanda Allah ya zaɓi mu basira ita ce makanta mafi muni kuma ita Allah ke magana a nan فاستحبوا العمى على الهدى فقد أئم كنت أكن شريعة فأخذته صافقة العذاب الهوني إذ أعوى تسالي استعذاب ولا A adawa halaka su da kissa saboda su kuma halaka su da tsawa bima kanu yaktibuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa wato wannan ma yana nuna cewa har yanzu dai falamma zaku azaza Allahu qulubahum ji bima saboda aikin da suka yi zaka wanda Allah ya matsuwa yana fatsai ne saboda an gura mai hanya sai ya karkace da gangan in ya karkace da gangan sai Allah ya ingiza shi inda yake tafi wanda kuma ya shirya ya kama hanyar shirya sai Allah ya kara mai shirya sai Allah ya ce wa nadjina alladhina amanu muka tsarkar da wanda suka yi imani wa kanu tabo suka kasance suna da takwa zaka da Allah ya kawo labarin wanda ya halaka saboda sun yi sakaci saboda ba su ba saboda sun karkace Allah ya karkace da su Allah ta wala ba wanda suka shari'a su kuma sun yi imani suka da takawa la kai yi kokarin kamantawa karibu wa sajjidu ku yi kusa kusa ku yi kokarin kamantawa yi kokarin daidaitawa sai Allah ya yafe masu kakuran da aka yi sai kuma ya ƙara daidaita da kai wallafi na haka da za ga hukudan wa atahum taqwahum in ka yi ƙoƙarin shirya wallafi na ja'a dufina lanahdiyannahu in ka yi ƙoƙarin biya hanya to Allah zai ƙoƙarin latar da kai amma in ka yi ƙoƙarin kaucewa da gangan sai ya kasance an tabbatar da kai ka koma ƙasa sai ya kasance an biyar da kai an biyar da kai son ranka za ku kowane da ya ƙoƙari dai abin da bayan Allah ya kawo duka sai ce wa dajjalin na amanu ka tsarkar da wanda suka yi imani wa kazu ya tabo suka kasance suna da takwa za ka kai kokari kai imani kai kokari kai takwa ko gudun da kake iyawa sai Allah ya kama Allah ya kama muna يوم يشهر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى babu karamawa haka za a tura su a walakanci za a tura su zuwa wuta hatta idza ma ja'uha har lokacin da suka zo inda wutar shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai da jin su da ganin su da fatan su duk su yi a kansu bima sani ya amaluna na abin da suka kasance suna aikatawa mun karanta irin wannan a baya mun karanta hadisi da ke bayani akan haka wa qalu lijuludi lima shahidtu alaina sai su dinga aibata sashin sai aibata sashi sashin su iya aibata sashi sai su ce ma jikinsu don me kuka yi mana shaidu qalu an qafana Allahu an anfaqa kulla shay'in Allah nan da ya sa komai yayi furuci shi ma shi ya sa muka yi furuci a yau wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un Allah ne shi ya halitta ku lokacin farko kuma zuwa gare shi za ku komawa wannan ayata abin da ya aukuwa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yadda za a wannan abu a ranar tashi alkiyama kamar yadda hadisi ya inganta daga albazza ya ruwaito shi daga Anas bin Malik radiyallahu yace fa hika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya yi murmushi qala sai yace ala tasaluni an ayi shay'in bahittu da za ku tambam ba mutane dariya qalu ya rasulullah min ayi shay'in bahitta suka ce ya manzo Allah bisa ka dariya qala ajibtu bi mujadalati al-abdi rabbahu yawm al yace mamaki ne yadda bawa ke jayayya da ubangiji shi ranar al-qiyama yaqulu ay rabb yace ya ubangiji alaisa wa attani an la tazlima li shin ba kai min alkawari ba ba za ka zalunce ni ba qala bala sai Allah ya ce haka ne ya kulu sai sai bawon ya ce inni la aqbalu alayya shahidan illa min nafsi Allah bai da shirin kuwa ba sai na kaina in ka sun yau in zama shedun kaina da kaina kan ne fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce aw laysa kafadi shahidan yanzu baka yadda da ni ba in zama ima shaidu wajen mala'ikatin siratul katibina baka yadda da mala'iku ba wanda suka zanto suna rubutawa da ba su abun Allah alkiram masu karanci qala fa yubashiru hadha alkalam ya rawi yake shi da bai da kowa ba sai kai ne shi dai shi ka zuwa kai da shi bai yadda da shaidun Allah ba bai yadda da mala'iku ba sai dai yana gani a sai da zai kutawa ya faɗi abin da ba bari kala fa mu ala fihi sai a rubuta baki ne wata takallamu arkanu sai kunnai ne ga fayyade su yi magana ni ma ya amalu da abin da ya kasance na aikatawa sai an sake su bayan sun zama magana sai ya kulu sai ya ce buɗe lakunna ya ce kai da ku Wasu su hukar ayyata da ku an kunna kuntu Ujaje. ai kuma da kune ne so yayi wannan kare yayi wannan jayayya za ka kawata saboda kada ku yi shi ce har nan sa ku kai ne ce din wa kun so in wa amma kuma kun yi min abin da wannan sai sa annabi sallallahu alaihi wa sallama jariya wannan cewa za a rufe kamar yadda ya kuka karanta ta cikin yasin al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wannan ya zo har cikin littattafan da suka gabata haka lamarin yake kamar yadda ya zo a cikin sunan bima da da isnadi ingantacce da jabir bin abdullahi radiyallahu anhu yace lamma raja'atu ila nabi sallallahu alaihi wasallam muhajir lamma raja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam muhajiratul ba'l lokacin da waɗanda suka yi hijira ta ruwa wato wanda suka yi hijira zuwa habasha suka dawo muhajiratul bahri kenan wanda suka yi hijira ta kogi zuwa zuwa zuwa habasha kala sai annabi ya ce ala suni ala a bi aajibi ma ra'aytum bi ardi habasha ban labari ba za ku ban labarin mafi a cikin habaki da kuma gani a habasha ba da suka je habasha sun ga abubuwa ku bani labarin mafi mamakin su فقال فتية منهم بلى ya rasu الله sai wasu sababi da suka je wannan hijirar zuwa Habasha suka ce eh ya Rasulullah za mu ka labari bainama nahnu julusun wata rana muna zaune a can habasha iz marrat alaina ajudun min ajaibi rahbaniyyin sai wata mata uwa cikin tsahin masu bautar su sai ta wuce tahmilu ala ra'atiha kullatan min ma'i tana dauki da tulu a bisa kanta wata tsohuwa wata muna habasha sai wata tsohuwa cikin mabiya addinin su masu bauta ta wuce da tulu bisa kai kamar rafi fatar minhu ta wuce wani matashi cikin su wadda ala ya dai baina da kibaya. sai wannan matashin ya sa hannu shi ɗaya daga cikin hannuwan shi tsakanin kafatun ta guda biyu kun madafa a hasa ya sun guje ta fa kharrat ala rukbatayha har ta bisa goyinta fan kasarat kullatuwa sai kulunta ya fashe falamma tafa'at tafatat ilayhi fa lokacin da ta tashi sai ta juya ta dibe sai ta ce ta'lamu ya guda ya kai mai yaudari da sannu za ta sani za wa ba Allahu kursi radda Allah zai aza al-kursi wa jama'al awwalina wal akhirin Allah ya tara mutanen farko da ƙarshe wa takallamat al-aidi wal arjul bima kanu yaktubun sai hannuwa da kafafu su yi magana ta abinda mutane suka kasance suna aikatawa فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عند غدا عنده غدا gobe yadda za a yi haka za ka san yadda al'amari da naka ne kasancewa da na faɗa da Allah za a yi wannan rana sun zai siffar ta ranar aljiyama ko Yake ranar da Allah zai zo da alkusai sannan sai a sa hannuwa da kawo su yi magana rannan za ka sa abin da zai auku قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكرى النبي صلى الله عليه وسلم لابد يشي صدقت صدقت تتي للي تاي قصيا تاي قصيا kai كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ya ce ya za a yi mutane su samu nasara wanda ba su shigan mu mai rauni idan mai tsanani mai karfi ya hauka mai watan an yi haka kuma an fashe lafiya sauran ya tafiya sai wannan mutashin ya tafiya sai ba alama mai ba muhallu shayi shine ta faɗi haka Allah zai yi annabi yake sadaka sadaka ta yi gaskiya akwai yadda hannaye za su yi magana da kafafu kaga wannan ke nuna cewa wannan abubuwan da suna cikin littafan da suka gabata tunda ita ba ta san ba cikin masu bauta ne na mutanen Habasha amma ta faɗi haka to wani na nuna wannan ya zo a cikin littafansu, kuma Annabi ya tabbatar da ita akan gaskiya ta يلا ما كنتم تستجيبون وما كنتم تستجيبون أن يشهد عليكم سر ولا أبصار ولا wa ma kuntum tattaceuna ba kasance kuna fito cewa kuna koyewa an ya shada alaikum sabukum wala asaukum wala junurukum domin kada jin ku da ganin ku da fatan ku sai muku shiru ba kamata yanzu za ka sako za ka tsara na alkiyama hannunka da kawarka da idonka da jin ka su yi maka shiru sai ka boye inda hannunka zai ganin ka inda kawarka ba ta ganin ka inda jin ka zai ganin ka inda ganin ka zai ganin ka zai yi inda kawarka ba shi ba za ka su ne suke jin daɗin wahalar da kai a duniya ranar lahira yana cikin maƙa da tsananin fushi da haushi da za ka ji su innan da su suka ji wannan daɗin duniya su za su yi maka shegu yaya domin domin ka konu yake walakin na ya Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun sai dai kun yi tsammanin Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke kuke aikatawa ba wannan yana da ayat tana da sababin sauka kamar da ya zo daga cikin Musa imamu Ahmad da kuma at-Tirmidhi suka ruwaito hadisi Imam Ahmad da haddathana Abu Muawiya قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كنت مستشرا بأثار الكعبة Abdullahi Masud ya ce ina koye na fitoce da sutura Ka'aba wata rigar Ka'aba ina ciki zaune mutane na waje ba su san ina jinsu ba fa ja'a salatu sai wasu mutum uku suka zo qurashiyun wa ke fare da quraishi da ƴan uwan mata sai guda biyu daga kabilar bani bi aw sakafiyun wa khatanahu ne. ko kuma cewa ya mutumin daga kabilar sakifi kuma ɗan uwan mata sai biyu quraishawa ne rafibun ka sha'mi bukuni suna da man ciki wata suna da kicin ciki suna da manya-manyan cikuna kalilun fiqhu qulubihim masu karancin fahimta suka dauka da karancin fahimta ba ta kallamu bi kalamin lam asma'u suka wata magana da ban ji abin da suka ce ba fa qala ahadun sai ɗaya ce wato suka yi kuskus ba kuma san ina nan da su ji abin da yake ba ma suna kuskuro su wasu suna tattaunawa fa qala ahduhu sai dai su yace atarawna anna Allah yasma'u kalamana hada kuna ganin Allah da Annabi Muhammad ga yana jin magana da suka yi yanzu ga ya yi ta kuskuro ba kun da kuna tsammanin Allah ya ji ta الآخر كيف يجي إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه in mun daga tokin mu yana ji wa in lam narfa'ahu lam yasma'ahu ina ne ka Allah ne ce masu karamin fahimta kai mu fahimta in mun ina mun daga mu yamu da Allah ya jiya amma in ba mun daga ba ba ya ci kana al-akhar sai ya ci da masu kuli in sami aruhu shay'a sami aruhu kullu in dai yana ji wani abu to zai jiya zai sai mun daga in dai yana ji to zai ci duk abin da mun ka faɗi kala sai Allah ne ce fa na kautu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai da duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ambatan mai yake kaji abin da aka yi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya saukar da wa ma kuntum tattajiruna an yashara alaikum sabukum wa ra'asakum wa la junudukum ai ba kasance kuna cikircewa kuna cikircewa ba domin kada ku da ganin ku da ku su kasance sun yi muku shiru Zaka walakin walantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'maluna. Sai kun yi tsammani Allah bai san mafi yawan abin da kuke aikatawa ba. Wannan zato da kuka yi da Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikata ba shi ya kai ga wannan abu. Kwan adam yana cin kunya wani ya san wanda yake jin kunya ya san yana aikata abu kaza. Amma sai kasance mushrikan Makka suna aikatawa ba su tsammanin saboda suna tsammanin Allah zai gani suna tsammanin Allah zai jin su suna tsammanin Allah bai san abin da ake ciki ba da Abdullahi bin Mas'ud ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wannan ba wannan shi da wannan mutane take suka suka faɗi a wajen Kaaba sai Allah ya saukar da wannan aya zaka yadda da ka yi ba ka iya yin sako ba ko yi wani aiki a inda jinka baya nan ganinka baya nan hannunka baya nan kafarka ba ta nan fatarka ba ta nan tunda ba za ka iya wannan ba to ba za ka koyi ma Allah ba saboda Allah wani hannu a kawabu ilaihi min hablil warid Allah ya ci kusa da kai akan jijiyan mu kwalla a jijiyan wuya duk abin da kake da ba ka koyi ma jikinka yadda ba ka yi ɓoye ma jinka ba ka yi aji jinka gefe ka aji ganin ka gefe ka aji ba ka gefe ka aji ba yi ɓoye ma Allah da wannan haka ba yi ɓoye ma wannan haka Allah ba yi ɓoye mai da Allah ya fi su jinka Allah ya fi su ganinka Allah ya fi su Allah ya fi su kusa da kai Allah ya ce zalikum bunnukum allazi zamantum فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحوا من الغافلين Allah ya ce wa zalikum wannukum allazi walantum bi rabbikum wannan shi ne tunanin da kuka yi ma ubangijin ku cewa ya daga moya yana ji cewa in ba daga moya ba baya ji cewa Allah bai san abin da kuke ciki ba cewa Allah kuna iya koye mai in mun aikata yana ce wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum wannan shi shine tunanin da wanda kuka yi da ubangijinku ku har da ku wannan tunanin ya halakar da ku wannan tunanin shi ne asalin halakarwa in asalin ɗan adam ya ji cewa Allah yana gani ne Allah yana ji ne to zai kamanta kwarai da gaske duk da dinga jin kunya aikata wani abu amma ina da yakina Allah zai gani ne Allah zai ji sai in yayi bayani an gani kafin da ya wuce mun yi magana cikin abubuwan da ke sa ana biyar doka sanin cewa in ne Allah zai kama mu wani inda yake babu ɗan sanda wani inda yake babu hukuma wani inda yake babu jami'an tsaro amma sanin Allah bai yadda in ɗauki kayan wari ba don za a tashi tafsiri nan ka fita ka ga takardun da suka fi naka sanin Allah yana ganin ka kuma Allah bai je ka ɗauki takardun da suka fi naka ba shi ka sa ka sa ka ga wani suka fi naka za a fita ka gama shi inda ya fi naka za a fita ka ga mota da ta fi naka ba don kai wai a kama ka in ka kasa zafi ni ba mai ganin ka mutane da yawa in don suna iya sa wani mabuki su kunna wani mashin ne wani amma da yawa ba su yi saboda su san ba daidai ba ne Allah ya hana Allah yana gani Allah yana ji to tunanin ba ya gani ba ya jin ka to shi ka halakar da kai haka auka shine Allah ya ce wa zalikum bannukum allazi zalamtum bi rabbikum wannan irin tunanin da kuka wa ubangijin ko irin mutanen da ke in buɗe baki Allah ya ji in ba buɗe ba suna ji wannan zaton an ga ku shi halakar da ku yadda kuke ta shirya ku kuke ta abubuwan da ba su dace ba fa asbahtum min al-khasirin sai kun ka wayi gari cikin hasararru domin kun wa Allah mugun zato sannan kuma ya kai ku aiki da aikata abubuwan da za su hana ku cewa gobe kiyama fa in yusbiru fa na in yusbiru fa na wa wa in yasta'iru fa na min al-mu'tadin sai Allah ya faɗi sakamakon su a cikin wutar yace ya in yasiru fallahu maswal lahum in sun yi hakuri haka nan wutar na cin sun wuta dai tace makomar su da ko su yi hakuri su kama ba su ba sai sun kira kowa ba ba sai sun kira maliku ba ba sai sun kira kada ta jahannama ba ba sai sun kira yan janna ba su ba su in suka yi hakuri dai wutar nan ta ci gaba da cin su wata hakuri ba zai amfana musu komai ba hakuri ba zai rage musu zahin mutar ba ba zai rage musu yi azabar ba wa in yasta'tilu in kuma suka ba da hanzari suka ce maliku a ce a rage muna in suka ce ah, in suka ce maliku a rage muna wuta ko kuma a ubangijin kai an shirin mu suka ce kada na hannama, ubangijin ku ya rage muna yau ma minal aza? ya la yace wa ma hum minal mutabi ba ko da za ka ba hanzarin za ka dan wuta zai dawoma cikin wuta in yayi hakuri da ita wannan shine mugun hakuri Dole ba zai rage komai ba haƙoƙi ne ba lada ba la'ada in zai rage wahalar da ake ciki ba in kai yi raki kan ne a sassauta ma ta ba da hanzari kuma ba za a kai wasu ba za a sassauta ma ba a riya kan mugun makoma ke yi don shi babu abin da ya fi muni irin mutum ya kasance dan wuta in ba mutum da shiga wuta ba to duk wa man zubiya alin naji wa ukhila jannata fa duk wanda aka ta suwa daga wuta aka sa shi aljanna ya samu babbar rabu za ka shi ne babbar rabu babbar rabu shi ka tsallake kiraki a zo buɗe aljanna a buɗa maka a ce a kan sassan za a fara buɗa ma a mai me yake so a ka kaga kana cikin wanda suka shiga wannan shi ne babbar rabu Allah ya samu ciki amma mun ji wuta wannan sai aka kasance kenan wannan magana da ake gaya musu ba magana bakin ciki ciki in wani zai yi zai kira ya yi dauriya in ka yi dauriya in azabar duniya ne wucewa take yi in azabar duniya ne wucewa take yi ka yi dauriya kuma ka rike mutuncinka wata lahira ba za ta wuce ba in ka yi haƙuri shi ta za ka dawwama in ka yi haƙuri ba za a rage ta ba sannan in ka yi raki da suka gudu ka yi raki da kila a ce ko ka yi raki ba za a tsama ba za ka gaya musu wannan magana sai bakan magana ce bakin bakan azaba da suke ciki kuma suna cikin suna cikin bakan magana Allah ya tsare mu da shi yau ba za mu cikin da yawa saboda akwai profesa da zai sa muna wani abu na wanda za mu ji ko ne na game da lafiyar kunni amma dai za mu aka tambayoyi kamar da muka saba zai shi muka rage miki goma a lokacin da muka saba tsayawa a tafsiri sai kasance mu kashi wannan minti goma ɗin ya yi amfani da ita da haka za mu aka tambayoyi za mu tsaya sauran ci goma sai mu saurari abin da zai faɗi abin da zai faɗi muna fatan abu ne wanda zai amfane mu ga lafiyar mu insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada so ya Allah ya yafe mu ya shafe cikin littafin Okay, can I talk to you? فهم بالله كبير أكثر عبد الله يعمل ثم العيد أقول حمل الوقت يطلب قوة Tijjani Mukhtar Mardiya Ahmad Dubiyar al Community Solution Dubiyar Muhammad Awad Dubiyar Abdul Musawar Ganda Dubiyar abdullahi kasim dubu biyar abdullahi jibir dubu biyar kadija muhammad dubu biyar abdulwasu musa dubu biyar abubakar sanko dubu goma aisha muhammad dubu biyar zainab ayyar dubu biyar bawa ali dubu biyar yahaya alhaji dubu goma bashir abdullahi garba dubu biyar Maryam Isa dubu biyar, Aisha Hadiru mai rabi dubu biyar, Nasiru Hashim Gobi dubu biyar, Ismail Garba dubu biyar, Abubakar Kakashin Sabo dubu biyar, Abubakar Sani Oke Riba dubu biyar, Lawan Karebi dubu biyar, Rukaiya Abdullahi Abdullahi dubu biyar, Najila Muhammad Sani dubu biyar, Khadija Usman dubu biyar, Safiya Ake Muhammad dubu biyar, Uh, a taufik rayayin kamfani dubu ishirin uh, sha'awa su abubakar dubu biyar harira ahmad dubu biyar maryam umar dubu biyar usman muhammad shu'aibu dubu goma sai yajiya abdulkadir dubu biyar ajayi fati uh, dubu goma musa dubu biyar hafsa umar da dubu Amina Lati biyar, Abdullahi Muhammad dubu goma, Maryam Ibrahim dubu goma, Zainab dubu biyar, Zainab Usman Laka dubu goma, Abubakar Jardu dubu biyar, Ubaida Abdulaziz dubu biyar, Rawatu Abubakar Kabuye dubu biyar, sai Sadiqa Aliyu Mukhtar dubu jidda abubakar shu'ai dubu goma allah ya saka musu da alkhairi dama yau ba mu neman taimako ko rai bismillah sai tambayoyi kuma tambaya ta farko yana tambaya akan bala ko akwai zakka akan kankana albasa da kuma tafarnuwa domin akwai shi ni azzakar su a kaurin malamai mafi rinjaye shine waɗannan abubuwan ba su da zakka ba su da riba ba su da zakka ba su da riba duk abinda da yudkharu wa layu tatu to bai da zakka bai da riba wato duk abinda ba a ajiye shi shi kadai ya dadi ya dadi shi kadai kuma da aka ajiye shinkafa da aka ajiye gero sannan ba abinci bane to bai da riba in kuma ya hada guda biyu to yana da riba haka yanzu misalai za su fita da yawa yanzu duk wanda aka gawai kawai gawai ne ya tara ba sai suwa ba bai da zakka ba cewa buhun gawai zai ya ba da buhu guda amma sai sai suwa ya yi to za koma da tijara da tijara suna da zakka mutuwa yau irin da ake ba su da zakka in sana'a ka ce su kafe sai suwa lokacin zakka ya yi sai sai suwa ne gare ta to ana yadda zakkar su amma ta ce kana da su ne a je ko ka noma su to ne malamai suke cewa ba su da ba su da zakka duk a sai abu ya kasance abinci ne kuma ana ajiye shi ya daɗe za ka yanzu shinkafa ba ka ba da kwano ɗaya ba ka kwano biyu A kawo kwano ɗaya ko ba ma cici mai kyau shinkafa sai a baka kwano biyu wanda bai da kyawu ba ya halatta amma tumatur kana iya ba da kwano biyu a baka kwano ɗaya albasa kana iya ba da kwano biyu a baka kwano ɗaya gawai kana iya da kwano ɗaya a ba kwano biyu an samu wannan mai kyau wannan bai da kyawu haka wannan ba su da riba kuma ba su da zakka akan kauli yau shi ne shi wallahu ta'ala wannan ce mara kayan kayan akan idan liman ya kuma ko yana cikin sallah Allah ya masa cika ma za a da liman ya cigaba da sallah to tabbata sai ce to mara za a bayyana a sallah don kula da shi ko kuma za a raba wasu za su iya kasuwa biyu su ci gaba kula da wannan mara lafiya ko wanda ya rasu su kuma za su gaba da sallah in mutum ya ga ya rasu babu abin da yake bukata illai kawai a gama sallah sai a aikattare shi sai a ɗauke shi a kan shi ne kamata wallahu ya ce na ji kashe mamu da bai samu raka'a ko ɗaya ba tare da liman idan ya samu rakkanwa ba zai ya ko ba a biya ya ce akan kala idan ya ce da ya kamata ma mu yi tun da sai mai ya kuke liman ba zai sallame ba in ya ce liman ba zai sallame ba kuma shi ba da kabliya a kai ne ya kamata mu yi a idan abu ya ce wasu malamai suna cewa in ya sallame in ya tashi ya zai ci gaba da sallah babu babu matsala zai yi komai tare da liman in ya tashi ya sallame zai tashi ya ci gaba da sallah wasu malamai suna ganin a kabliya kamata ya yi ya bar sai liman ya sallame kamar wanda ya samu ka a ɗaya wanda ya samu ka a ɗaya ko in ko uku da liman in ba a biya ta kama liman shi ba ba zai tsaya yi tare da shi ba zai tashi yayi amma in ya ce zai tsaya sai liman ya sallame ya tashi amma wanda bai samu sallah ko ɗaya da liman ba shi ko yaushe na iya ci gaba da sallah sai ba dole sai ya biya ya gama ba wannan hukunci ba ya ɗaya yake ba hatta a wanda yana sallan magariba yanzu bai sallar isha'i yana sallan magariba yanzu ana sallar ashe ta isha'i ce in liman ya gama ya yi rasa uku zai zama ya yi yana da zafi guda biyu kuma ya wancan wanda bai samu yake ba ko dai ya sallari a jiki ba zai jira liman sai ya shigo ko kuma ya jira ya gama ta ya gama dai ya jira liman ya zo ya sallari duk wanda sallah ta riga ta cika sallah ce ba ta da alaka da ta liman sallah ce ba ta da alaka da kan liman na wannan lokaci yana da wannan zaɓi guda biyu daga wanda bai samu ko kai ba ko da yanzu ana zaman tayya ana gama zaman tayya sai liman ya kambiya in ya ce zai iya bi shi na da zaɓi ya bi shi ya gama ya tashi ta yana da tsarin kuma ya ci gaba da sallah ta safanin ya samu wata a da liman dole sai ya tsaya yayi ya yi kambiya tare da shi wallahi ta'ala wannan shi samu alaikum warahmatullahi Allah ya kara malam lafiya da jikan mahaifa amin Allah Allah a taimaka a ja hankalin matasan almajirai a ko wani matashi ta so sai ga ya fara tafsir so ba su san inda ɗalib ya yi ilimin balaga tafsiri manki na hau balle hadisi ya ce ko kuma da Allah a matsayinka na a kwamishina na lamar addini ya kamata a sa doka ba mu hana mutane su faɗa kawai kowa ya faɗi abin da Allah ya sauwake yi na ilimi sai dai a ji tsoron Allah a sa ikhlas kada mutum ya kai inda Allah bai kai shi ba kada ya kokarin zabura kada ya kokarin sauri da zabura da kaiwa in yana da lokaci wanda ya kamata ya kuma wajen neman karatu da kuma wajen bibiyan manya amma dai kowa ya bada tashi gudunmuwa da abin da ya bai ba mu hana haka nan wallahu ta'ala na'am wanda shi Allah kara ma malam ilimi da mai albarka to la malami da wasu wasa na fara sun wata ko yarinya kuma yanzu wani aboki na yana son ta kuma so na aure kamar yadda shi ma ke so na aure amma dai shi ne da ce shi bai da adan auren ta kuma yanzu shi wancan ya je gidansu ya fara magana wallahi yana cikin damuwa saboda an jarabe shi da son ta ko sai san zai zai haɗa ma ɗan uwansa ba ko abokin ala malam ne shawara shawara shi da kai hakuri yanzu da baka da abin aure babu da za a yi wance yana da abin aure ya ce ta kuma baka da kaga ba za a ba za a jira ka za ka yi hakuri Allah ya baka hakuri duk wanda zai ke ba da ya su shiga wannan yanayi ko za ku shiga irin wannan yanayi da kowa yake shiga na yanzu cewa wata ya zama zuciya ce an karya ta da sauransu hakuri kawai ke maganin wannan duk wanda ya gaba yana da wani magani ba hakuri ba ya yake kawai ya hakuri Allah ya saka na ne alaƙa tambaya ta ita ce idan aka gama sallar isha za a tashi a yi alkari ya halatta a yi ka'a. Eh, ka ga haƙuri a wata haƙuri ka ci gaba da zama ba ka zanci kanka nisa baka da abin aure ta Allah bai amma ka nima ne baka samu ba ta yi Legas kawai. Na, gaskiya yau eh, aka in waɗannan abubuwan suna cikin abin da ake hijira saboda wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu ila dunya wa a wannan ake ta zawaji ana yin hijira saboda mace ana yin hijira da abin garin da mace take. An tambaye mu Laila. Za ka kawai wannan yanzu sanadin da ke koma ka ne ga su fata ko ko kan wajen neman kuɗi kai ma ka samu ka duka da kin kan faɗi ba ka da adan auren da ya hana ma. To Allah ka fahimci amma wani sanadi ka ka bazzala. Da yawa mutane suna zargin cewa ba su da shi amma ba su tashi nema ba. Za ka ga amfani ba san wanda za ka haɗuwa da ita gaba ko ka hikunta irin wannan ba kuma ka ga wani ya zo yana da adan auren ka ya aure. Za ka ka dage ka ci gaba da neman neman na kanka. ba a kama in za a sallar nafila sallar ta yauyi ba a yi ta kama Allah ta'ala wannan ya ce ya kare a tashi Allah ya kara malin imani da duk an baba amin Allah yana bukatar addu'a ya ce ya kare makaranta babu aiki yana son aure amma kuma ga kuɗi nan da ya aiko cikin asusun marayu da wasu da wannan sarka Allah ta samu aiki kuma ya samu adan aure amin Allah ya baka aiki ya baka adan aure kai da duk masu bukata amin a zama dokta shi tarawih tana da kambiya ko Ke eh, ya danganta amma in abin yin kambiya ko ba'adiya ya kama ana iya kambiya ko ba'adiya a gare ta da haka babu shari'in ya kama imam bukari ya yi ya yi rafi cikin sayi ne ya ce babu a sahawun wata tsawo ana yi tsawon eh, a sallar farilla da sallar tsawo kamar da gaya muku eh, satin da ya wuce akwai irin da suke da bambanci da sallolin farilla kamar in mutum ya yi raka'a biyu ya maimakon ya zauna ya tashi sai ya ciko wasu biyu ya zauna ya sallame wanda yake babu kabliya ga wannan babu ba'adiyya ga wannan amma misali in ta kama mutum ya su juda ya yi irga'in raka'a zai yi ba'adiyya kasance mutum ya manta ruku, ya ta yi sujuda sannan ya dawo ya sake ko bai dawo ba ya yi irga'in raka'a ya kara wata raka'a zai yi kabliya ko zai kabliya ko ba'adiyya ala kulli halin dai su ita ma da mata kabliya ana mata ba'aliya sannan ta dau yace wallahi ta'ala wannan ce malamin Allah ta yin sadal ko kafan ko wani a cikin sallah Allah kan ci mutum inganci wanda fi inganta a sunna abin da fi inganta shi ne kafu da wababu duk su inganta wababu shi ne ana hannun dama bisa ga nagu a sanya shi bisa ga yaji kafu kuma shi ne a jinke daidai da inda yake mafsal inda yake mararraba shi a jinke shi a gashi gaba wannan zuwa da sun suka inganta a cikin motsa imam malik da shi da bukhari da wajensu kuma ta'ala kuma ce bayan yana hukuncin mazan da ke yi ma mata allura lokacin da ake azumi. Kai ta yana da likitoci ko masu aikin lafiya maza da zama suna wa mata allura lokacin azumi ko kuma su fara suna wa mata Bai dace ba ko lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi ba ne sai illa lura ne Allah lura ba a samu kowa ba sai shi wallahu a'lam. Kuma ce akwai wata munduwa ta azurfa. Ta bari da ta da ake yi ake yi maza da mata wadda mata suna amfani da ita ana rubuta ayoyin alƙur'ani a kanta kamar yadda ake rubuta ayatul kursiyu kan zoben azurfa Allah malam ne hukuncin saka wannan munduwa ba daidai bane ba a samu ruwa wadda aka rubuta masu sunan Allah ko aka rubuta ma domin na farko kamar laya wasu mutane suna amfani da yake da sunan kariya ne to ta wani Allah ka shayar wakila ilai duk wanda ya rata mata Allah ka shayar wakila ilai wanda ya rata wani abu za a wakala shi zuwa gare shi haka ba daidai ba da kuskure ne wallahu ta'ala ba za yi haƙi da wannan ta mota da aka rataya mai irin wannan abubuwan da sunan lumin tsari da waye duka da shi da dace ba wallahu ta'ala to ba ta ce yana da tsiyar ce kuma an zo neman da aure ce bayan da shi da yan uwa sun kammala cike, sai muka ce da shi wanda ya zo neman da za mu kai mata da shi ba a yanzu saboda ɗan ƙara girma ma'ana dai kammala kyau da ya ce kuma sai ya ji hadisin shi wa sallallahu alaihi wa sallam ya auna a shekara tara malam Allah hukuncin abin da muka yi daidai da kuma daidai bane shi da musulunci abin da kuka yi bai zalle shi bai zaccin karo da abin da aka yi lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abin da aka yi nuna halarci ne ba wajen ci ba ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke nuna kaza halarci ne ya nuna cewa sunna ne duk wanda zai aure in mace sai aure ta kashe shi ma ya aure ta kashe shekara 50 da wani abu sannan sun haɓe sun auri inda an manya sannan na na fatima ba ya mata aure ba sai da kusan shekara sha takwas duk wanda yana nuna maka cewa za ki yi halarci ne za ka ba za ka kai sai da sha takwas ba ko ba ka aure ba sai haɗu ko kaza wannan duk halarci ne ya mutane su yi ba za su abin da illa ka ce lalle wannan abin ya saba annabi ya saba ba ne wannan shi ya illa amma ka san ba su ne na halarci to babu ishtari wallahu ta'ala shi kenan zai zo ce lokaci ya ce sun minti goma mu goma sha uku ba su da muka fara sadaka wani suka zo sauran tafsiri su tsaya waɗannan minti goma sha uku shi a cikin da zamu professor zai magana in ya wuce minti goma sha uku wanda bayani ya zama suwa sai ci gaba da zama a ci gaba da yi amma dai yanzu kan ba za ku tashi ba saboda minti goma sha uku muna tafsiri ne kuma za zauna kuka samu jiya a tashi ya fi shi ba shi haɗin kai sai ya fara maganganu ne har zuwa ɗauki goma sha uku in ya yi yanzu kowa ko yi bismillah ko ne ta magana amma ba su kai tuku muna fata abin da zai faɗi ya zai amfani muna fata abin da zai amfani ba su kai wurin kwamfuta kawai babu wani ne ina zai kamata a yi wani aika da ne

الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله da farko ina ma Allah godiya wanda ya bani wannan dama yau ga kanna akan a cikin wannan masallaci ina bada wannan jawabi na biyu ina ma the honorable commissioner Dr. jabi Mekula and his committee honestly we are very proud of Dr. jabi and he is proud of us ga duk da muke da bukukuwa national conference da udu shi ga yata an duk da muke bai zuwa ne Okay, okay, uh, I'm very grateful honestly ina godiya yau na dan kaina a nan wannan masallaci domin in share da ku abin da dan sani. Da farko dai ina godiya um, Allah wanda ya bani wannan dama na biyu kuma ina da so uh, uh, Daniel Honorable Commissioner da kwamiti din ki don yadda da cewa in zo in ba da wannan bayanin cikin ɗan uh, Dr. Da su kula da wani commissioner tare da mu yake kodayar shi duk sadda muke bukatar a audit muna zuwa ya taimake mu ya ba da talks wanda yake eh, ya kamata suna na da Ali Ango ya roko consultant ENT of ENT department tare da ni akwai chairman na committee din wata programming akwai another consultant da Sanusi akwai notice din kwararru ta wannan fanni da odol din wasu ta daban-daban ina fata bayan wannan presentation ko wanda annan wanda saurari wannan zai zama ambassadors din mu ko jakadun mu duk inda ka ce in ka ga waɗanda illoli kana iya taimaka da yawan mutanen nan su zo na ah, Wannan abin da ya sa muke celebrating wannan ah, muke wannan presentation yawon set of March presentation shi ne saboda abin da ake cewa World Heritage. Da ya sa suka zaɓi State of March, abin da ya sa suka zaɓi State of March sun duba duka watanni a kwanaki a zamba abin da ya yi kama uku kunne ya yi kamar kuku kamar siri in ka diba kunnen ka yana tsari kamar kuku ne kamar siri hmm. so ta zuwa suka zaɓi state of march da kuma state of uh, march instead of the uh, state month of the year and then march uh, state is also three so it looks like the year so abubuwa da muka yi yau dinnan shi ne ya da safe uh, abin da ya wasu makarantu uh, secondary school kuka yi masa health talks muka duba ko ne su muka tabbatar da lafiyar su duk wanda aka matsala mun tura su zuwa shirin in fact from tomorrow zuwa friday we are doing free health care in gudu wanda ake da ina kunne matsala kunne yana iya zo ko free wa but with all the tests da ya kamata a a yau da ne in da kurban da kuka yi wa sabon ya tsaya cikin makarantu da duka mun kuma da mu zai su da su so me nake so faɗi a nan shine matsalanci idan da abin da mara so mu dan wani exercise an kawo exercise na dan minti ɗaya ko 50 seconds ina so kowa ya dan zuwa ne ne da ba ko ne sa yayi magana sannan ya daɗa kuninsa ya saurari abin da ke faɗi. Kuma ya faɗi abin da ke faɗi yanzu. Mun daɗa ku jo, kai ma kana kai ma da kanka. Eh, to. Eh, ok, yayi. Yanzu mai kuka ji, abin da kuka ji in kun tabbata kun abin da na gaya maku na ɗaya kun ja wa kanku abin da ake ji ma kawai don keep sharing love. Kun ja wa kanku rashin ji. Ya fi kuma kusan cewa rashin ji babban illa ce. in ba in mutum bai yana cin kamar duniya ya zuwa ita ce saboda ka ita zai cin kawai saboda haka ya kamata mu taimaki mutane a gano tun lokaci cewa duk da kawai wanda yake ana iya kawai da zuci suna da yake karoli akwai abu da ake cewa conductive akwai abu da ake cewa sensuzuwa conductive ana iya wata da shi sensuzuwa da kwayar da za a yi za a yi dole sai na je a yi ƙarfi ko a ba ta abin da ake yi sai to ne ne alamomin na cewa mutum ya fara bayanin su alamomin a nan na farko mutum ya zo yana yawan cuta eh, ana cin jinaji ya ta jin kara da yawa ana cin jinaji kuma a nan yara su zo za su saurari su bi dole na su zo su kara gol so kwan problem za su kara gol mutane da yake yaran kan suna da kara gol da yawa a cikin ba ya ke so ba to yaro wannan da yau ya kamata a cikin kawo shi a cikin da A eh, sabga akwai kana magana da mutum ya fara eh, shi da ga maka me ne ne ne ne akwai ni wanda ke yi da jin alƙin so ga da wannan mutum ya ya fara magana da sai sai ko da zuwa inda mutum ya fara saba ga ya je ya bar zuwa saboda in ya je a wurin kada ko irin hira da suke da rikon duka gane shi ya fara a social anxiety so wanda ya fara kan covid na rikin cikin nan to ibi duka ce in ka ga wannan wannan shi ne ke kuma kunne an riba shi uku ne akwai kunne na wani akwai na tafiya akwai kunne na ciki so ya kuka yi magana yanzu da nake magana akwai abin da ake ce ma wannan haka shi ke zuwa ya kaɗa gangan kunne cikin farin da gashi nan shi kuma zai zai faɗa waɗanda abu da suke maƙwabto ya yi to daga nan ah, tsawon ne daga nan kuma har a nan kuɗi da kake nan kuɗi da zai shi da wannan ƙwabto ne wasu kasuwa nan ƙanan yan ciki kuma kuma na ciki ke eh, na sun yaɗe kowa a ciki So wannan ana da tsawon ne eh, mechanical ah, electrical daga nan da tsawon da ta ke yi a wurin da ya ta tafi da cewa da abu da ya faru tana gaya ma da za ka yi ko da ku ga wani abu ko ya gaya ma a gudu akwai lafiya to gaskiya da zai da abin da ake faɗi ta wani ya ka fara gudu of something ya kada ya kada yawa so me bai kawo masa da abin da na ce ma ku constructive law na wani me bai kawo ba na ga duk abin da zai zo ya zuwa da hanyoyi da kada daga waje wannan ke ta halin ya za a kwakwato kamar yawa abin da ke wani cikin ne a nan yana iya zuwa da ya fito da sabon matsalar da biyu in kuma wasu ne ya fashi a nan ana iya sa matsalar biyu in kuma wannan wannan na ce mai zai canci shi ya ta kunne zuwa hanci in wanda bai ba cikin hanci yana iya yaduwa da wannan mutum yana iya sa matsalar biyu wannan kusa ana ce mai conductive hearing loss wannan duk suke da basu ana yawa da shi nan muke in wani ya infection ana iya samun matsalan jiki ko da kun da lafiya ko za to all these ones are treatable ah, wannan shi ne ake ce ma tsirrura da ne na kunne ta ciki don gara da akwai kunne na na ciki a wannan su ba su called da kofiya wannan wanda yake kamar snare is cochlear This is cochlear wannan shi ne to in an yanke wannan kofiya an samu kofiya section of cochlear haka yake akwai ƙananan ƙananan hair cells a nan cikin kofiya ɗin duk waɗannan na'urori su suke taimaka wurin ji waɗanda daga nan ne za a samu kofiya uh, ne zai ɗauka sound ya kai shirin zai shi in ka samu matsala nan ko nan duk da ka samu problem za a samu zan yi for example kamar wannan nan ba za a samu tashi ruwa ne da wasu a nan duk inda kawai aka samu problem nan ciki za a samu problem na aji wanda yake mistarar kamar eh, shekaru bitar problem ana samu yana samu problem a tsanadi loud sound yana kawo wannan problem all the toxicity inda ake shan magani da ba tare da mutum ba wasu kusan waɗanda abu da su suna iya fita ce waɗanda haifar zuwa nan. Da illolin anxiety kamar ah, ciwon kankawa tsawon su kan kawo a nan da suke afekti. A nan kuma in na daga nan da kullum da tafiya na cikin akwai na kofiya ah, nan daga nan da ya zai ɗauki information a kai ga to in an samu information a nan a zan da nan yana iya hana uh, information zuwa can wannan suka sauki nuna waɗanda duka treatment nasu is only with cochlear implant in an samu da wurin nan Okay, uh, abu da wannan is very very important yawa is very very common. Kowa yana da yawa. In fact, duk wanda wanda bai da wannan yawa, kuma nan ba da lafiya. Unfortunately, in our African language, ba mu da suna da za a bawa wa a tunanin iskewa a hausa da yinanci da igbo da yawon da sauransu ba a cikin ba uku saboda aka hannu ba su tsakin suna da cikin wannan ba da ne ba duk ne wanda da wannan illa ce saboda yana da functions tsohon many functions na ɗaya ne mai da kwari eh, da intanet da sauransu su shiga kunnen nan na kuma yana kashe bayan da akwai anti bacteria da yana da insecticide to wannan area daga nan zuwa a area so wannan ba suna in the outer one saboda da amfani da cooking is not allowed yes i'm coming in on this card so me what the cooking da ke cooking uh wow is this the best ba ya da lafa da abin da wani yake sinadarin da Allah ya ba su yana abubuwa da yawa yana hana ƙwayar cuta shiga yana da ƙwayar cuta yana da wani ko ɗin sai kala a yana kafin don. ko look at it now yanzu me yake faruwa wannan gashi da fucking bot da muke commonly use i think i've done a lot of uh, event uh, programs da AGA Eh, to destroy this cotton bud in the market it was not possible kaga wannan cotton bud in kana amfani da shi ne zai faru abin da ke faruwa lokuta ba ka aishe shi za ka tura shi inda shi kunnen ba iya fita shi saboda in ya taru kunne eh, abin da ke faruwa shi ne wakun nan in ya taru ya gama aikinsa zai tsaya akwai mechanism through which wannan kunne zai fi da wakun ya jefa shi waje so saboda in ka sa a cikin problem na ɗaya eh, wannan cotton bud is not sterile na biyu wannan cotton ball you take out the sauran ko zaka tura ciki na uku wannan cotton ball you take insertion around and send inside uh, na uku layin din nan is duk abin da kaya muka dan za ka jima ka zo da ciwon kunne saboda for adult ba ka ba kunne ta ciwo in kunne ta ciwo ai da ai zojin shi ya ga kansa ko kuma wani abu wanda ko kuma yana da kanka so is very thin a adult so what happened we put the notice what happened This was the eight option. So what was that? Who are the four man? So my parents in two weeks, one in a left the clear that. So what was that? One away. Here the one away is the cow for the people a So in that a fara mutum gobe abin da ya kamata kai in kunnen ka kana ji kamar yana tsarkawa what you should do za ka zo a cikin abin da ake yi amma ba ni sure za a fita wannan wasu ba tare da wani ba so In conclusion, we have to avoid self-gazing all the time. We tabbatar da cewa cotton ball, karen, kan bayo, duba ana rufa kada mu sa cikin gudun. Kunne Allah ya halitta da shi da kai ne zai fi da wannan lokaci. Abin da na yi wa faɗin shi ne, kunne da yake ɗaukar abu kamar cotton ball ko kare ko bayar da ta cikin ni ina ɗan in ka ta wani fannin ma kamar sabo ne. me yasa yake sabo ne saboda sai kana da inda kai Allah ya ba hujja za ka yi kullum nan ba ko ka fara ya yadda sai da kanka duk da kike da bukata za ka dauke ni ka sa kin fita fitar kinka da kuma za ka sa wannan hannu da kamar da kidan kawai da duk da kike da bukata ba sai da kadi nuna za ka sa a ciki saboda ka akwai basira da Allah ya sa eh, da ya Allah ya sa kullum yadda hannunka bayi shiga shi to abin da kuma yi da yake ta bayi da to in kunne na ɗauke me za ka yi abubuwa guda sun ke kawo kudin kunne abubuwa guda sun za na ɗaya a yi wanda kai ka zama kanka ta sa infection kamar kan da fanga infection cikin kunnen ka da abin da ke amfani da protein box ko kare ko kan bayan ko kuma duk yam alimda ne ce alimda ne ce za ka kwaye kure kwaye hanci da zai ba kwaye so duk wanda guda sun kure two causes of hearing or of issues baya da ba abin da zai sa kullum kai kai ko na ka in kullum tana da ita za su hear the doctor advise you appropriately um so what are my recommendations my recommendation is we need a just interpreter that sign language na wannan tafsiri wannan shawarar da zuwa ya kwamiti because yau ta tabbatar da cewa muna nan duka mu saboda muna ji akwai mutane yawa sun gida wanda ba su kuke ta wani ba saboda haka shi ya sa individu in kwamiti ya yi kwamfiyar samu a cikin tafi da zai yi tafi da cikin tafi yana iya zo yana suna da wanda suke can gida suke zo su zo da na titi sai a yi kwalo kuma ko ma suna cikin an sa da kan yi su A ah, Na biyu akwai joint environment rashin bayan shi ke kawo rashin ji na kunne ta ɗauki abu ya fa'a su samu kunne ta daga baya kuma kunne ya zo eh, ah, shi ya ɗauki gaba ɗaya. Yanzu akwai ƙwaƙwa da kawo ta medication without some prescription. Wasu masu kawo suna suna da ah, da kuɗi suka kashe kuɗi ne ko kuɗi suka kuɗi. In yanzu muna gargajiya ma sukan eh, suna da wani eh, aiki na cikin kodin suna iya kasance kundin ka ciki. To, thank you very much. I'm very grateful.